ƙasa aka tsinto shi ofisa da ya kamo su ya ce yau ko kuɗi ko a raba reni ƙara ƙaƙa cau inspector kurege ne wannan ya ɗan ƙwairo ne inspector kurege ne